alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1436 wanda ya daidai da goma da watan august shekara 2015 miladiya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun da mun saba a cikin wannan daura al'ilmiya fi ulumin hadith أسكوانا لتاتنا البركة المنظومة البيقونية فإذا با من تابع كراتوم النجية منتبتونا أكان حديث الفرد عند منكر بياني نياكني في دا حديث الفرد da aqsam hadithul fard inda mun ce ya kasu kashi biyu akwai fam mutlaq da kuma fam muqayyad inda kowane ɗaya daga cikin su mun kai bayani akai ne kuma mun ka bada misalai akan sa bayan wannan sai mun ka tattauna akan hadith al mu'allal idan mun kai bayani abinda ake nufi da illa tariful illa a wurin malaman hadisi sannan mun kai bayani akan tarif hadis al mu'allal inda mun kai bayani akan aqsam hadis al mu'allal kuma mun ka bada misalai akai to yau insha Allah za mu ci gaba mala yana cewa rahimahullah وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أحيل الفن ما لا يتي وذو اختلاف سند أو متن وذو اختلاف duk hadisin da ya kasance akwai saɓani sanadin a cikin isnadin insa au matni ko kuma cikin mataninsa muttalib to wannan shi ake kira hadith al muttalib inda uhaili fani inda uhaili fani ma'ana wurin malaman wannan fanni uhai tasbiri ne na ahal uhai tasjili ne na ahal to shi yasa malamai wasu shura sun ka ce bai kamata malam ya yi tasbinin sunan malaman hadisi ba saboda matsayinsu da girmansu da ɗaukaka da Allah su ba ta'ala ya yi musu bai kamata ya ce ohailin fanni ba to amma usulin da an ka bashi shine ya yi haka saboda eh, mizan na waka na sha'ir ina fata an fahimci wanda to shi yasa dole ya kasance don ya kasance ya muwafaka da mizan na shi'ir dole sai ya yi tasgirin ahal ya mace shi wahayi ina fata an fahimci wannan malar ce wa zuktilatin sanadin au matni duk hadisin da ya kasance akwai saɓani a cikin sanadinsa ko kuma a cikin mataninsa fari. to wannan shi aka kira hadis al mufari inda uhailul fanni wurin malaman wannan fanni ma'ana wurin malaman hadisi wurin malaman hadisi to wannan shine abin da malam ya ambata game da hadis al mubbari to tarihin sa kamar da malaman hadisi sun ka ambata shine kamar haka هو الحديث الذي روي هو الحديث الذي روي مختلف فيه مختلف فيه مختلف في متساو في القوة متساو في القوة متساو في القوة هو الحديث الذي روي مختلف فيه متساو في القوة حديث مختلف فيه متساوي في القوة متساوي في القوة والحديث الذي روي مختلف فيه mutasawin fil quwwa wato shine hadisin da an karwaito an kai sabani an kai sabani a cikin hadisi in ma cikin matani ko cikin isnadi sannan kuma wannan sabani ya kasance karfi ne ɗaya, babu yadda za a rinjaye da wani sashe da akan wani sashe ma'ana duk saɓanin da an ka yi in ka haɗa ruwayoyin baki ɗaya, ba iya hukunci ka ce wannan ruwaya ta kan kuskure wata ita asawa shine aka nufi mutasawi fil kuwa ma'ana duk bangare biyu na sabani yana da karfi baka irin ja da wani bangare akan wani bangare wa hadithul lazi ruya mukhtalifun fihi mutasawin fil shi shine hadisin da an karuwaito an kai sabani a cikin a cikin sanadinsa ko kuma cikin mataninsa mutasawin fil kuwa kuma wannan saɓani ya kasance kowane ɓangare daga ciki shina da ƙarfi kowane ɓangare daga ciki shina da ƙarfi ba ka iya rinjayar da wani sashe da akan wani sashe to wannan shine ta'arif hadith al muftarib to malamai sun kasama hadith al muftarib ila isma'i ila ismai malamai sun kasama hadith al muftarib ila isma'i ko kuma gabanin mu tafi da aka samu hadisin mukhari suna da kyau mu san cewa kowane irin hadisi ba a kira ne mukhari dole sai ya cika sharuɗa guda biyu sai ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko اختلاف في روايات اختلاف في روايات بحيث لا jamu الجمع bi haythu la yumkin aljam'u bainahuma a samu saɓani tsakanin ruwayoyin hadisi ta hanyar da bai a haɗa ruwayoyin wuri ɗaya bai a haɗa ruwayoyin wuri ɗaya ikhtilaf fi ruwayat bi haythu la yumkin aljam bainahuma aljam bainahuma ma'ana a samu saɓani a cikin ruwayoyin hadisi hanyoyin da ya zo kuma ta hanyar da bai a haɗa waɗannan hanyoyi su zama abu ɗaya bai yiwa wannan shine sharaɗi na farko amma don hadisi na an ka samu an samu ikhtilafat waya da dama amma yana yiwa yumkinu jam'u bainahuma wannan ba a kira ne hadis al mustari ina fata an fahimta sannan na biyu sharadi na biyu eh, na biyu shine at بين هذه الروايات من حيث القوة لا يمكن الترجيح على بعض الرواية من أخرى التساوي بين روايات من حيث القوة من حيث القوة التساوي بين روايات من حيث القوة التساوي بين روايات من حيث القوة لا يمكن ترجيح بعض الروايات على أخرى لا يمكن التوجيه بعض الروايات على أخرى معنى التساوي في الروايات من حيث القوة ya kasance waɗannan ruwayoyi da sun ka sassaɓa mu juna ya kasance ƙarfinsu ɗaya zai yiwa kayi yi wata ruwaya akan wata bai yiwa kai tarjihin wata ruwaya akan ɗan uwarta bai yiwa min haisu kowa ƙarfin su ɗaya bai yiwa ka yi tarjihin wata ruwaya akan ɗan uwarta bai yiwa to wannan idan ka samu hadisi haka ya kasance yana da ruwaya da yawa kuma bai yiwa kuma duk ruwaya suna da ƙarfi bai yiwa ka rinjaye su a kai tarjihi ɗaya akan bisa ɗaya to wannan hadisi ana kira ne al-muqtarib amma idan aka samu hadisi yana da ruwaya kana iya ka yi tarjihin ɗaya a bisa ɗaya wannan hadisin a kiran kiransa al muqawi saboda haka shi yasa malamai sun kasa waɗannan bawabi eh, babiti na farko ya kasance layin tuni jamu bainahuma bai yiwa ka haɗa waɗannan ruwayoyi bai yiwa sannan na biyu kuma ya kasance layin kini tarjihin baina ruwayati bai yiwa kayi tarjihi saboda duk kowane ɗaya daga cikin ruwaya da ta zo a wannan hadisin tana da ƙarfi duk tana da ƙarfi ba ka iya tarjihi a kai to duk hadisin da ya cika waɗannan siffofi guda biyu to wannan ana kira ne hadis al mustawri idan yana da ruwayoyi daban-daban sun zo sun waɗannan ruwayoyi sun zo ta hanyoyi daban-daban sannan kuma bai yiwa a haɗa yi jam'in waɗannan ruwayoyi su zama abu ɗaya sannan kuma zai yiwa ka yi tarjihin wata ruwaya akan wata to wannan hadisi ana kira ne al muttari to sai mu zo wuri a kasam hadis al muttari a kasam hadis al muttari hadis al muttari ya kasu kashi biyu akwai al muttari fi sanad kuma akwai al muttari fi matan al muttari fi sanad da kuma al muttari fi matan ma'ana hadisin muftarif a cikin sanadi ma'ana wannan rikici da aka samu na ruwaya to an same shi a cikin isnadi an same shi a cikin isnadi sannan al-muftarif fi matan ma'ana wannan sabanin da aka samu a cikin hadisi an same shi a cikin matani ma'ana matalin ya zo da alfaz da dama wanda bai yiwa kai jam'i din waɗannan alfaz kuma bai yiwa kai tazihun wani lafazi akan wani lafazi haka isnadi din ya zo ta hanyoyi daban-daban kuma hanyoyi din duk kowace ta saba ma daya kuma bai yiwa ka yi jam'in wannan isnadi ya zama abu daya kuma bai yiwa ka yi tarjihin wani isnadi akan wancan ina fata an gane to za in mun ba da misali za ku fahimci haka insha Allah ta'ala misali na farko sai mu fara da al-mutarrif fi sanad misali na farko shine hadithin da abu ya ala ya fitar su a cikin musnad nashi da albazar ko shi ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad sannan abul qasim as-sabrani ko shi ya fitar da hadisi a cikin al-mu'jam al-kabir haka tilmizi ya fitar da hadisi malamai da dama sun fitar da wannan hadisi hadisin shine hadisin abubakar radiyallahu anhu ina ne abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ya ce ya rasulullah ya ce ya manzo Allah araka shitta ya ce ya manzo Allah naga kai kufura naga kufura duk ta fito maka da kai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake shayyabatni wa akhwatuha suratu hud da yan uwanta su sun ka sanya gashi na kasance yana da furfura to wannan hadisi makamai da ne ambata malamai da dama sun fitar da shi cikin littafin na farko abu ya'ala ya fitar da shi cikin musnad imamu bazzar ya fitar da shi cikin musnad tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan sannan alhakim ya fitar da shi cikin al-mustadrak sannan abu nu'ayn ya fitar da shi a cikin hilya malamai da dama sun fitar da wannan hadisi to amma wannan hadisin muttarib ne muttarib ne min haifin min haisu isnad ta yaya kamar yadda imamu dalu kutumi ya bayani a cikin kitabul ilal kamar yadda imamu dalu kutumi rahimahullah ya yi bayani a cikin kitabul ilal فقال دار القطني رحمه الله دار القطني الله masa rahama na cewa هذا الحديث ya ce wannan hadisi mutarjim ne fa innahu lam yurwa illa min tariq abi ishaq yace wannan hadisi ba a ruwaito shi ba sai hanya abu ishaq as-sabi'i abu ishaq as-sabi'i abu واختلف عليه فيه بنحو عشرة أوجه بنحو عشرة أوجه دار قطن أين سابعني ta hanyar ruwaito wannan hadisi daga abu ishaq as-sabi'i har wurin hanyoyi kusan guda goma kusan hanyoyi guda goma Ya ce minhu man rawahu mursalan cikin waɗanda sun karuwaito wannan hadisi akwai wanda sun karuwaito shi daga abu ishaq as-sabi'i mursalan kawai babu suna abubakar as-siddiq kawai kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyabatni hud wa akhwatuha cikin waɗanda sun karuwaito. su akwai waɗanda ɗaliban almajiransa da dama sun waito wannan hadisin ta hanyar sa mursalan ba tare da an ambaci suna abubakar a siddiq ba wa minhum man rawahu mawsulan sannan cikin su akwai waɗanda sun karoito wannan hadis mawsul ma'ana su ambaci sunan abubakar a siddiq sannan yace wa minhum man ja'alahu min musnad abubakar cikin waɗannan ruwat waɗanda sun karwato shi ah, mausulan cikin su akwai wanda sun karwato shi ta hanya musnad abubakar ma'ana ta hanya abubakar a siddiq daga abubakar alinnabi sallallahu alaihi wasallama sannan yace wa minhum man ja'alahu min musnad sa'ad daga cikin su kuma waɗanda sun karwato wannan hadisin mausulan na'am akwai waɗanda sun karwato shi ta hanyar musnad sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu wa minhum man ja'alahu min musnad Aisha kuma cikin su akwai waɗanda sun karuwaito shi ta hanya Aisha radiyallahu anha sannan ya ci gaba da cewa wa ruwatuhu thiqat yace kuma duk ruwat din da sun karuwaito wannan hadisi dukkanin su thiqat ne dukkanin su thiqat ne la yumkinu jam la yumkinu tarjih ba'atuha ala ba'at zai yiwa kai tanjihi sashe akan sashe daga cikin waɗannan ruwayoyi wal jam'u muta'azzar sannan kuma kai jam'i yana da wahala kai jam'in ruwayoyi su zama abu guda shina da wahala to akan haka imam dalu ya yayi hukunci aka wannan hadisin da cewa hadith al muttali ina fata an fahimci wannan saboda ni saboda wannan hadisi an rote shi ta hanya kamar da bayani ta hanya saboda wannan hadisi an ruwaito shi ta hanyar abu ishaq as-sabi'i sannan waɗanda sun ka ruwaito shi ta hanyar abu ishaq as-sabi'i duk hanyar da aka roshe ta hanyar mutsayi ne kamar da rubutun ne ta hanyar abu ishaq as-sabi'i to ɗaliban da sun wasu sun ruwaito shi daga gare shi mursalan ba an ambaci suna abubakar ba kwata-kwata wasu sun ruwaito shi mausulan sun ruwaito shi an ambaci sunan sahabi ba mursal ba kuma su waɗannan da sun karoto shi mawsulan ko su sun yi saɓani akwai wanda sun karoto shi min musnad abi bakar akwai wanda sun karoto shi min musnad sa'ad akwai wanda sun karoto shi min musnad aisha sannan za mu kutu kutub yace zai yiwa kai tarjihin wata ruwaya kan wata ruwaya zai yiwa saboda ni yace ruwatu kulluhum thiqat sannan kuma jam'i muta'azzar yana da wahala ta hada da saboda haka sai hukunci akan wannan hadisi akan huwa hadith al misali ina fata kun fahimci wannan misali ko ɗauko tatbiqin ta'arifin misali kun ka dabbaka za ku ga cewa ma'anar ta fito hadisin da ya kasance kamar da mala ce ikhtilafin fil matan wa sanad wato sabani a cikin matani da sanadi ya kasance kuma babu hanyar da kaka iya tarjihi babu hanyar da kaka iya tarjihi saboda ne saboda at-tasawi fil qulwa at-tasawi sai kuwa duk hanyoyin suna da ƙarfi kowace tana da ƙarfi ba ka iya tarjihi sannan kuma ni ba ka iya jami'i ba ka iya jami'i saboda babu da za ka yi kai jami'i saboda abin ya saba an ce daga aisha kuma na an ce da abubakar nan kuma an ce daga sa'ad kuma waɗanda su yi toshi mursala waɗanda su yi toshi mausula to ta yaya za ka haɗa ina ba ta an fahimci wannan to akan haka ne dawo kutuni a cikin kitabul ilal ya yi hukunci akan wannan hadisin cewa hadis al mustari wannan shine misal hadis al mustari ke sanad sai al mustari ke mata al mustari ke matan tarif al mustari ke mata kamar da ni bayani shine hadisin da ibtirabi ya faru a cikin matani hadisin da istirabi ya faru a cikin matani sannan wannan matani ya zo da alfasu da dama kuma hadisi daya kuma bai yiwa kai jami'in din bai yiwa kai jami'in din ko kuma kai tarjihin wata ruwa wani lafazi akan wani lafazi bai yiwa kai jami'i kuma bai yiwa kai tarjihin wani lafazi akan wani lafazi wannan shi na kalli da mustarifin mata to misalin ka akwai hadisin da imam turmizi rahimahullah ya ruwaito yake cewa haddasana abdullah bin abdurrahman haddasana abdullah bin abdurrahman قال حدثنا محمد بن طفيل قال حدثنا محمد بن عن شريك عن شريك عن أبي حمزة عن أبي حمزة عن أبي حمزة عن الشعبي عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة inna fil mali haqqan iwan zaka malan imam tirmidhi ya rawaito na hadisi daga abdullahi bin abdurrahman abdullahi bin abdurrahman ya rawaito wannan hadisi daga muhammad bin tufai muhammad bin tufai shi ko muhammad bin tufai ya rawaito hadisi daga daga sharik daga sharik shi ya rawaito wannan hadith daga abi hamza ya rawaito wannan hadith daga amir sha'abi amir sha'abi babban tabi'i shi kuma daga fatima bint qais radiyallahu anha ta ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce inna fil mali haqqan wa zakka hakika a cikin dukiya akwai wani haƙƙi wanda ba na zakka ba ma'ana hakika a cikin dukiya akwai wani wanda ba zaka ba wannan hadisi haka imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan nan. sai mun ka samu wata ruwaya jisan hanya hanya daya a cikin sunan ibn majah ita ko ruwaya ga ta kamar haka na'am sai wata ruwaya ta wannan hanya da ta zo cikin sunan ibn maza ibn maja rahimahullah yana cewa حدثنا علي بن محمد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يحيى بن بن آدم عن شريك عن شريك عن أبي حمزة عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة binti kai kun ga isnadi daya inda sun ka bambanta wurin malaman su kawai shi tilmidi ya rotu daga abdullahi bin abdurrahman an muhammad bin tufai shi kuma eh, ibn maja ya rotu ta hanyar ali bin muhammad an yahya bin adam amma daga sharik do hanya da ce an sharikin dukkanin su biyu hanya da ce an abi hamza an sha'an sha'abi an fatima binti kai to idan ba ku manta ba lafazin lafazin abu tilmizi inna tilmal haqqan siwa zaka to amma ku tsaya ku ku saurari lafazin ibn maja kuma da sam hanya ibn maja an abi hamza an shadi an fatima binti kai radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullah صلى الله عليه وسلم يقول ليس في المال حق سوى الزكاة ليس في المال حق سوى الزكاة ليس في المال حق باب وني حق أتكن سوى الزكاة فاتو كوي akwai wancan ya ce inna fil mal haqqan siwa zaka cikin dukiya akwai wani haƙƙi baya zaka wanda ya ce laysa fil mal siwa zaka babu wani haƙƙi a cikin dukiya bayan zaka kuma hanya ɗaya hanya ɗaya kun ga kuma hanya ɗaya duka ta hanya sharik an abi hamza an Shaadi, an fatima bin qais ina fata an gani sannan duka da ta tirmidhi da ta ibn majah don hanya ɗaya ce da shi malamai kamar irin hafizul iraki rahimahullah yake bayani cewa wannan ikhtilaf la yumkinu jam'u bainahuma waɗannan ruwa ikhtilaf layin yumkinu jam wa layin yumkinu tarjih saboda haka hafizul iraki ya hukunci akan wannan hadisi akan muqtari ya hukunci akan wannan hadisi annahu muqtari saboda hanya ɗaya ce inda hanya daban-daban ce amma matali ɗaya ne hanya guda dukkanin su sun ruwaito ta hanya ta hanyar sharik an abi hamza an sha'abi an fatima binti kai lafazin tilibzi inna fil mal haqqan siwa zaka sannan lafazin ibn maja laysa fil mal haqqun siwa zaka kaga akwai ta'arudi akwai mutalib kuma dai wa ayi tarjihi to akan haka malamai sun kai hukunci akan cewa wannan hadisi al mustalif kamar da hafiz iraki ya ambata ina fata an fahimci wannan so hukuncin hadisin ya yanzu ba da misali akan mustalif sanad da kuma mustalif a mata hukuncin hadisin mustalif yana cikin anwa as daif yana cikin anwa as daif yana cikin anwa as daif in kuna yi tunawa lokacin da muka ambace anwa as daif mun ce hadisi na zama da is saboda asbab guda nawa hudu السقط في السند للطعن في الراوي الشذوذ والإلا sannan mun kace karkashin asakta fil isnad ya kasu kashi biyu akwai asaktu zahir da saktu hafi karkashin zahir akwai mu'allaq mursal mudallas sannan munqati sannan karkashin Eh, hafi akwai afwan karkashin zahir akwai mu'allaq akwai mursal akwai mu'dal akwai munqati sannan karkashin hafi akwai mudallas akwai mursalin hafi to in mun dawo litta'ani rawi akwai min jihati adab wa min jihati adala to min jihati adab cikin su akwai al-maqallid wanda mun yi jiya ko sannan akwai akwai al-muqtarid al mustari ko kun ga wannan yana cikin min jihati ba yasa ne kawo ne don ku gano me yasa ya zama da ifi wannan ya nuna cikin waɗannan ruwayoyi ruwa ɗin duk da cewa siqat ne ba iya tarjihi tani to suna akwai wata ɗan matsala ta har da shi yasa an ka samu mushkila amma malamai ba su gano ta wajen wa an ka samu wannan mushkila ba ina fata ka kun fahimci wannan to wannan shi ya nuna akwai matsala to shi yasa malamai sun ka ambaci cikin أنواع الضعيف من جهة للتعن الصغراوي من جهة الضعف ina fahimci an wannan to wannan shine hukuncin al muqarrib sannan in kana son ƙara samun bayani game da hadith al muqarrib ibn hajar ya rubuta littafi akai littafi guda suna littafi al في بيان المطلب لابن عجل الأسقلاني المقترب المقترب في بيان المطلب في بيان المطلب نا ابن حجر الأسقلاني نعم to wannan shine takaitaccen bayani game da hadith al mustahil sai malam ya ci gaba da cewa wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazi ruwati tasalat wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazi ruwati tasalat malam ya ce wal mudrajat ma'ana hadisi al mudraj ya ke nufi da shi sai malam ya ce fil hadisi ma atat shine hadisin da ya kasance ya zo a cikinsa ya zo a cikinsa min ba da alfazin ruwa ta an samu alfaz na ruwa ƙari a cikin wannan hadisi an samu alfaz na ruwa ƙari a cikin wannan hadisi ma'ana hadisi ne ga lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan an ka samu sai an ka samu alfaz wasu ruwa su yi ƙari a cikin alfaz ɗin wannan hadisi su yi ƙari a cikin alfaz ɗin wannan hadisi ina fata an fahimci wannan shi na abin da malakan yake wal ta fil hadisi ma a atat min ba ba'di alfaz ruwati sufala wa ana ma'ana wal mudrajat hadisi al mudrajat fil hadis ma a atat shine hadisin da ya kasance ya zo a cikinsa min ba ba'di alfaz ta sufala an samu wasu alfaz na ruwata wanda sun kai sun ka kara a cikin wannan hadisi wanda babu su a cikin hadisi ina fata an fahimta wannan shine abin da malamai ambata a cikin tarif al hadith al mudraj da abin da malamai sun ka ambata game da tarif hadith al mudraj ma guyira siyaq sanadi ma guyira siyaq sanadi aw udkhila fi matihi أو أدخل في متنه ما ليس منه بدون بدون فصل بدون فصل معناه ما غير سياق سنده ما غير سياق سنده وأدخل في متنه ما ليس منه بدون الفصل بدون الفصل معنى شنو حديث إذا أنك تنزع سياق من إسناد الإنسان أنك تنزع سياق isnadin insa ko kuma an ka ƙara wani lafazi a cikin mataninsa wanda ba ya ciki kuma ba tare da an bambance ba bijuni fasal ba tare da an bambance ba zan sake ma gulmira siyak sanadihi aw udkhila fi matnihi ma laysa minhu bidun al-fasl ma'ana hadisin da an ka canza siyakin isnadin an ka canza siyakin isnadin insa ko kuma an ka shigar an ka shigar da wani abu a cikin masaninsa wanda baya ciki bidon alfasal ba tare da an rarrage ba ba tare da an rarrage to wannan shi ake nufi da hadith al mudraj hadith al mudraj hadith al mudraj ina fata an fahimci wannan wannan shine abinda malamai sun ka ambata game da ta'arif hadith al mudraj sai da muka ji wannan ta'arif za mu iya fahimta cewa mudraj ya kasu shi biyu saboda an mun ce ma hujira ya sanadi wannan ka canza siyaƙin sanadinsa ina fata mun fahimta aw udkhila fi matnihi ma laysa minhu bidun fasan ko kuma an ka shigar da wani abu a cikin matani wanda ba ya cikin sa ba tare da arar rage ba kaga za mu iya fahimta kenan ya kasu kashi biyu akwai al-mudraj fi sanad wal mudraj fi matan al-mudraj fi sanad wal mudraj fil mata saboda haka za mu fara da al-mudraj fil sanad al-mudraj fil sanad saboda kowane lokaci muna fara da sanadi saboda ni shi a farko matani shi ke dima sanadi saboda hadisi ya kashi kashi biyu a sanad wal matan ina fata an fahimci wannan to al-mudraj fil sanad ma'ana mudraj a cikin sanadi ya tarifinsa shine kawai ka ɗauki rabin ta'arifin hadisul mudraj ma ghayyira fi siyaq sanadi ma ghayyira fi siyaq sanadi shine wanda an ka canza siyaqin sanadinsa to misalin wannan hadisi misalin hadisi mudraj fi sanad shine hadisin da imamu tirmidhi ya ruwaito imamu tirmidhi ya ruwaito min tariq abdurrahman bin mahdi abdurrahman bin mahadi an sufiyan sauri an sufiyan sauri shi kuma sufiyan sauri ya roto na hadisi daga wasu wasu al'ahdab al'ahdab ba al'ahdab wasil al'ahdab shi kuma wasil ya ruwaito wannan hadisi shi wasil ya ruwaito wannan hadisi daga shu'uba daga shu'uba daga shu'ba shi kuma shu'ba daga muhammad bin ziyad daga muhammad bin ziyad afwan ba wannan isnadi ba ne misali ne na na ya samu kuskure misali ne na na cikin matan wannan muhammad bin imamu tun mijaro wannan hadisi daga daga abdurrahman daga abdurrahman bin mahadi shi kuma daga sufyan as-sauri shi kuma daga wasil wasil ya ruwaito wannan hadisi daga abi wa'il daga abi wa'il shi kuma daga amr bin sharhadi amr bin sharhadi shi kuma daga abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud daga abdullahi قال ya ce qultu ya rasulullah abdullahi bin mas'ud ya ce ya manzo Allah ayi a a'zam wani zunubi ya fi wani zunubi ya fi girma wani zunubi ya fi girma فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك كسيما الله كيشيا الحالي شي يا هلتشيكا فوالا شيني حديث عند إمام مسلم الزيار ويتو abdurrahman bin abdurrahman mahadi daga sufyan sauri daga wasil shi kuma wasil daga wa'il daga abi wa'il abi daga amr bin sharhabil amr bin sharhabil daga abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud kan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ayyu zamb a'zam wani zunubi ya fi girma qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya ma Allah kishiya ya kai kuma alhali ya halicce to wannan hadisi idan ka bi mun ka bi wannan siyaki akwai idraj akwai idraj a ciki hanya mun akwai wannan an ruwaito shi Sufyan Sauri ya ta hanyar Mansur da kuma a'amash daga abiwa'i daga abiwa'i ya roto shi ta hanyar masu a'amash an abi wa'i wannan ruwayan masu da a'amash tana cikin bukhari da muslim ina fata an fahimta to shi yasa bayan tun ya fitar da wannan hadisi wa qala tilmiji sai in ka jige sunan tilmiji sai tilmiji yace وقد روى السفيان وقد روى السفيان عن منصور عن الأعمش وقد روى السفيان عن منصور عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله ina fata an fahimta saboda haka sai ce wa hadith sufyan وأعمش عن أبي وائل أصح من حديث واثق لأنه زاد فيه رجلا لأنه زاد فيه رجلا ولنا قال فيه عمرو بن شرح شرح دي wannan ne wanda ya kara a ciki ina fata an fahimci wannan shi yasa tun ya ce وحديث سفيان عن منصور وأعمش أصح من حديث واصل لأنه زاد فيه رجلا لأنه زاد فيه رجلا حتى إمام الترمذي أن بتاع كتاب سنن ناسا شيء سمع لم يسمع حكمتي akan wancan ruwaya ta wasu duk da cewa fika ne to amma ya yi ziyada amur cikin isnadin saboda haka mudra cikin sana saboda an samu ƙarin rawi wanda ba shi cikin isnadin nan shi yasa sai siyakin isnadi ya canza daga tabaka hudu ya kai zuwa tabaka biyar ina fata an fahimci wannan to wannan shine misalin eh, mudra cikin sana kamar da imamu tilmizi ya ambata a cikin sunan nasa sai al-mudraj fil matan al-mudraj fil matan al-mudraj fil matan tarihin mudraj fil matan sai ka ɗigi ka ɗauki bangare biyu na tarihin hadisin mudraj ma kila fi matnihi ma laysa minhu bidun al fasal shine a shigar a a cikin matani abinda baya cikin sa ba tare da an rarrabe ba to wannan al mudraj fil matan ya kasu kashi uku ya kasu kashi uku akwai الإدراج في أول المتن الإدراج في أول المتن الحديث أكو الإدراج نجي نجي أكو الإدراج في وقت المتن الحديث وأن أكو الإدراج في آخر متن الحديث معنى الإدراج نوعي نقرأ الإدراج في أول متن الحديث هنا أكامو إدراجي قال وسكلموني أفرقوا متن الحديث أفرقوا متن الحديث hadisi a farko masanin hadisi ina fata an fahimci wannan sannan akwai fi wasu masanin hadisi tsakiyar masanin hadisi ke annabi a samu idraji ba cik farko sanad farkon matani ba a tsakiya matani a tsakiya matani sannan nau'in na karshe fi akhirin matanin hadisi a ƙarshen matanin hadisi waɗannan su ne anwa guda uku na al-idraj ilmatan al-idraj ilmatan za mu bada misalai yadda ma'anar za ta fito da kyawu misali sai mu fara da al-idraj fi awwali matan shine hadisin da Hasib al-Baghdadi rahimahullah ya ruwaito a cikin tarihin Baghdad wannan hadisin ya roke shi ne طريق أبي القطن طريق أبي القطن بالطاء طريق أبي القطن وشبابا ya rutar ta hanya guda biyu ta tariq abul qatan wa shababa shi kuma dukkanin guda biyu sun waito na hadisi min tariq shu'ba bin hajjaj min tariq ya rutar shi muhammad bin يزيد محمد بن محمد بن زياد محمد بن زياد شي كما daga abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama afdhul wudu waylun lil aqab min an-nar wannan shine lafazin da khatib al-baghdadi ya kawo a cikin tarihin baghdad qala abu hurairah qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama asbid wudu wailun lil aqab minan na cewa Abu Hurairah ya ce manzo Allah ya da ni Allah tabbata a gare shi ya ce ku cika alwala saboda bani da azaba ya tabbata da karshen dugandugai daga wuta ma'ana dugadugai da mutum bai wanke ba ya ballum a to bani da azaba ya tabbata da waɗannan karshen dugandugai a cikin ita. ina fata an fahimci wannan to wannan ruwaya ta Hafiz al daji ya rawaito su ta hanyar abin qasan da da shababa su kuma sun waito daga shu'ba bin hajjaj shi kuma shu'ba daga muhammad bin ziyad an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama asbigul wudu waylun lil aqab minan nar ina fata an fahimci wannan to amma lafazin asbigul wudu هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو من قول أبي هريرة amma adukatan wa shababa ba su bambance ba sai sun kai tsammani yana cikin yana cikin kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai sun ka hada hadisin wuri guda sun ka ce qala qala abu hurairah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asbigul wudu waylun lil saboda abin da ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailun lil aqab minan nar ya malamai sun gane haka shine hadisin da imamu Buhari ya ruwaito حدثنا ثابت بن موسى الظاهي قال حدثنا شريف بن يزيد شريف بن يزيد النهائي القاضي عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار wannan hadisin shi yasa malamai baki ɗaya sun yi a kan cewa kuskure ne sabit ya yi gini musa saboda haka hadin hadisin la asala la asala lahu saboda ba hadisi bane ina fata an fahimta wasu malamai suna kawo shi suna kawo misalin wannan hadisi a cikin eh, a cikin a idraj fi awwal al-masal yasa da irin su ibn hibban sun ambata wannan hadisin cewa akhta fihi thabit bin musa akhta fihi thabit bin musa kuma wannan kissa da na ambata muku ibn hibban ya ambace ta a cikin kitabu al-majbuni yadda kissa ta faru amma ibn majah ya kawo hadisin a cikin sunan nashi in ka duba cikin sunan na ibn majah za ka samu wannan hadisin a ciki ina fata kun fahimci wannan to sai mu je da na nau'i na biyu al-idraj fi wasfin matan ma'ana idraj a tsakiyar matanin hadisi al-idraj fi wasfin matan ma'ana idraj a cikin tsakiyar hadisi to shi wannan idraj a tsakiyar hadisi misalin sa yana cikin eh, sahihul buhari zan ba da hadisi hadisi nan mai tsawo na cikin kitabul bada'ul wahid kitabu bada'ul wahid hadisin imam zuhuri daga aisha radiyallahu anha yadda wahi ya fara zoma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to in kuna yake nawa cikin lafazin hadisin cikin hadisin aisha na cewa كان رسول وكان رسول الله صل... وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في دار الحراء وهو التعبد layali zawati al'adad haka jumla ta hito kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatahanna fi gali hira wa huwa layali zawat al'adad ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tahannus a cikin galin hira wa huwa ta'abbud abin kan yi at-tahannus shine ana nufin at-ta'abbud bauta ya wasu kwanaki kidayayi ya zauna a cikin garin hira wasu kwanaki idayayyu yana bauta Allah sannan ya dawo ran Khadija kamar da hadisin ya zo yana da lafazi ne o oh, ya sake ɗauka guzuri ya koma to wannan wa huwa ta'abbud wannan idraji laysa min al hadha idraji min kalamin az saboda kalma ya fasara ne ake nufi da at-tahanna sai to wa huwa at-ta'abbud kuma yana cikin jumla daya baka iya bambacewa sai ka ɗauka wannan ta'abbud yana cikin hadisi shi ta an ka ce biduna al fasl ba tare da an rarrabe ba ina fata an fahimta to wannan shine misali kun ga yazo cikin tsakiya hadisi yazo cikin tsakiya hadisi da zo cikin farkon hadisi ba sai misali na na al-idraj fi akhir al-matan في آخر المتن الإدراج في آخر المتن idraji a أكرشن matani shine hadisin abi huraira radiyallahu anhu na cikin sahih bukhari na inda ke qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lil mamluk ajran cewa bawa suna da lada guda biyu bayan kana ta abu hurairah ci gaba da cewa wallazi nafsi biyadihi lafazin wallazi nafsi بيده لا أحببت أن أموت مملوكا ولا لفظ والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله لولا الجهاد في سبيل الله والحاج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي والحاج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا إذا كان حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك ajran bawa shi na da lada guda biyu sai abu hura da yake wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina yake a hannunsa laulan jihadi fi sabilillah ba don jihadi ba wajen ɗaukar kalmar Allah saboda bawa bai zuwa jihadi sai sai ubangidansa ya ba su imani wa biru ummi sannan kuma da da'ad da nikawa mahaifiyata da da'ad da nikawa mahaifiyar wal hajj ma'ana da aikin hajji saboda ko aikin hajji Eh, sai bawa ya nemi izini da eh, eh, mai gidansa sannan wa biru ummi da kuma da'ar da nika wa mahaifiyata to na na fi son in mutu ina bawa ina fata fahimta to shi na hadisi in ka dibe shi bidunin fasal don ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min mamluk ajran bawa shi na da lada guda biyu fa wallazi nafsi biyadi ta kamar ci gaba da magana ce kamar magana manzo Allah fa wallazi nafsi bi yadi laula jihadu fi sabilillah wal hajj wa bir ummi la ahabbtu an mamluka ina fata an fahimci wannan to kaga malamai baki daya masu ittifaqi akan cewa haza laysa min kalami rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa min kalam abu hurairah kawai inda magana masu Allah take min mamluk ajran saboda ne saboda ne saboda sun kace farko mahaifiyar manzo Allah sai sama taras taras taras to annabi ba ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya faɗi wannan hadisi ina fata an fahimci wannan sannan kuma eh, sun kace baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam mai tamannin bauta ya zama bawa saboda ban saboda yake a kanta a'ala ne martaba bauta saboda ta shi yasa sun kai ittifaqi baki dai har daga bakin kawal ladhi nafsi biyadi min kalam abi ki? huwa idraj min kalam abu hurairah wa laysa min kalam an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga wannan idraj fi akhir al-matan sai abu na karshe shine hukuncin hadith hukuncin idraji al-idraji hukuncin al idrak to malamai sun tafi kan cewa idan mutum ya ta ta'ammudan babu wani dalili babu wani dalili wannan haramun da don wasa ce da suna ta annabi sallallahu alaihi kana kara wasu maganganu in babu wani dalili ina fata an fahimci wannan amma idan mutum ya yi idiraji saboda ya fassara wata kalma a cikin hadisi Gabani ya da faɗin hadisi kila ya to da wata kalma gari wanda mutane ba su santa ba da almajiransa ba su santa ba to gabani ya kammala hadisi sai ya tsaya bayani ta sai ci gaba ina fata an fahimta ko kuma misali yana so ya istinbati wani hukunci a cikin matanin hadisi gabani ya kammala karanta matanin baki daya ina fata an fahimta ko kuma yana son ya nuna muhimmancin lafazin da. matanin hadisin ya kunsa ga ɗalibai sai ci gaba da bayani kada da abu nuna ya nuna ƙarshe to wannan malamai sun ce ba shi da matsala ba shi da ba shi da matsala ba shi da matsala babu laifi a kai kamar yadda imam zuhuri ya ce wa huwa at-ta'abbud wannan babu laifi a kai kuma kamar yadda abu zuhuri ya ce ko wallazi na tibiyadi wannan babu laifi a kansa to me yasa malamai sun ka sanya hadisi mudraj ta hata anwa'ud da'if me yasa wa ka da bayani kun gane tambayar me yasa malamai sun ka sanya hadisin mudraj ta hata alwa hadis a da'if na. wani abu e wannan hukunci kenan na shi abin da al'idraj kenan na hasu shari'a ina nufin tambaya ta me yasa an ka sake kashe anwa'un ta saboda ma an bace wasu kamar yanzu hadis hadisin zuhuri da yake wa huwa ta'abbud kai malaman sun kenan babu da saboda shafin karib fil hadis ko magana abu da kama nuna muhimman kama nuna mabawa ya yi hankuli da abin da yake ciki ko shi na da tashi falala ina ta an fahimci wannan ashe sa abu hulaira ya kawo wannan dole nuna ma bawa cewa yi ba ubangida ne da'a yana da tashi falala don ko shi inda ba don jihadi da hajji yana son ya zama bawa iri ne don ya samu falalar da ya samu amma saboda jihadi ya fi bauta girma kun fahimci wannan saboda jihadi ya fi bauta girma sannan kuma da aikin hajji da kuma da'a da mahaifiya to inna ba don waɗannan bana ko shi ya so ya mutu ba don ya samu irin falalar da ba zai samu sallah da zai samu ina ba ta ka fahimta to kaga wannan bai cikin anwa da amma ina magana ne yasa malamai sun ka kawo shi ta hata anwa da wa alaikum salam wannan condition ya rasa nan to ai misali maganar abu hurera eh, abu hurera da ya bayani ba malamai sun ka gano shi ka ne da ya bayani ba sannan kuma ko imamu zuhuri da ya roto a haka in ka jibe ta cikin buhari kana ya ta hannu su gari gira wa huwa abu ba shi ya bayani ba ina fata ka fahimci wannan malamai sun ka gano da sun ka bi ruwayoyi sun ka gano na mala na'am an samu halarta gefen babu saboda idan ya kasance abin da malamai sun karin jayi sun ka kawo shi karkashin anwa'u da ifi min jihati abab saboda ni saboda in ka didi misalin da muka kawo na farko na abul da shabab kaga nan sun kuskure saboda su suna da matsala ba su kiyaye ba su rike hadisin da kyau ba sai sun kai tsammani kauli abu hurairah asbiqul wudu yana cikin kauli rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa malamai kun ka ambace shi karkashin anwa abda'i amma idan ya zo idan ya zo in bai cikin anwa asali ne ya zama anwa abda'i shi a fil asal saboda wannan rashin kiyayewa ne to amma idan ya zo akan waɗancan abubuwa da muka faru muka yi bayani akan shanu garibul hadith ko nuna falala istinbatin hukunci daga cikin hadisi da in shi karanta shi to wannan bai affect din hadisi ina fata kun fahimci wannan jazakumullahu khair mala ali yana gani lokacin mu ya cika ko insha Allah ta'ala za mu tsaya ana insha Allah da dalla za mu kammala ina son karshen karatun ya kasance ko asabar ko lahadi ya kasance ranar zamu rufe duk da yake ba mu kai karshe da malam faru kuma sai mu tattauna insha Allah ta'ala eh, ya kasance tsabar ko lahadi da yanzu ina ganin baiti tuka na sun kare muna eh, baiti guda biyar ko na baiti guda takwas duk da cewa wanda da adda bayanai masu yawa shine hadisul mawdu shi dai zamu daidaita ina ganin yau muna asali insha Allah zuwa lahadi za mu kammala sai a ruhu insha Allah rana lahadi sai mu ba da ijaza tare da iknadi insha Allah ta'ala na'am akwai tambaya wa alaikum salam na'am na'am na'am na'am نعم أقول نعم wannan ka ɗauko ta ƙabiya eh, tana da muhimmanci kamar hadis innal ma'asuhu la yujisuhu shay illa ma galaba min rihi wa fa'amuhu a zuwa ƙarshen hadisi to wannan hadisi lafazin da ya inganta shine innal ma'a tahurul lani bishuhu shay wannan shine lafazin da ya inganta amma ziyada da anka samu sai idan dan sa ya canza ko rini dinsa ko kalafsa to wannan wannan lafazi rawin da yayi imtiradi da ziyada wannan ziyada akwai wani abu da aka kira wani babi aka ce ziyada المتصل في المزيد في متصل الأسامي كتشيني أقوى بنا كتشرا زيادة الثقة كما أقول زيادة الضعيف ina fata ka fahimci wannan to saboda haka wanan ziyada rawun da ya da ita da'if ne jiddan da'if jiddan saboda haka yayi wannan ya wuce ma idiraji ya kunshi abubuwa da yawa akwai muhalafa a ciki ina fata ka gane saboda haka shi yasa su malamai sun kame hukunci da cewa hadisin munkar hadisin munkar amma madlulin din hadisi malamai sun ijma'i akai ina fata ka fahimci wannan akwai wata matsala da aka kira hadisi da ya kasance bai inganta ba min nahiyati isnad bai inganta ba amma majlulinsa malamai sun ijma'i akai saboda haka ijma'in malamai ya haɗu kamar da ibn abdulbar ya ambata a cikin al'istika malamai sun yi ijma'i kuma ko imamu nawa ya ambaci haka a cikin kitabu al-majmu malamai sun yi ijma'i akan cewa idan ruwa wani abu ya shiga cikinsu ya rinjaye su har ya canza launinsu ko su ko rihin ɗinsu waɗannan ruwa ba za su yi alwala ba idan najasa ta shiga ciki ya kasance ta canza ɗaya daga cikin waɗannan siffofi har ta canza launin su ko ɗanɗanonsu su ko rihi ɗin su eh, to wannan waɗannan ruwa ba za a yi alwala da su ba to saboda haka in zaka istidlali ba za ka istidlali da hadisi ba za ka istidlali da ijma'i saboda ijma'i ne fi shari'a ina fata ka gane hadisin ya zo amma bai inganta ba saboda ka in za ka yi istidlali sai ka ce ajma al ulama ina fata an gane saboda duk da sun ka zo ta wannan hadisi wanda ta wannan ziyada in dai ba wancan na farko ba wancan eh, eh, wancan jumla ta farko to duk waɗanda su ruwaya da ta zo ta wannan ziyada ba ta inganta ba amma malamai sun ijma'i akan madalilin ta saboda ka in zaka kafa hujja baka cewa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan na ta shiga cikin ruwa ta canza launin su ko ɗanɗanon su kuma ta rinjaya ko kamshin su waɗannan ruwa na jas ba su alwala sai ka ce abin da addalili ijima'i ne malamai ba hadisi ba ya kana ya samun hadisi min na hata sanad da'i amma majnuni ɗinsa malamai sun ijima'i a kai to wannan shi ne wannan matsala da kan gani bisa kila wanda ya ta aliki ya yi wannan bayani a kai na'am alaikum salam. na mudraj na na'am inna na'am ko malamai sun ce wannan magana is abu hurera ce na'am na'am yana da daidai da hadis wancan na lil a ajran ba da ifi ba ne wannan bayani ne ba ko kuma nuna falalar mutum ya kokari ƙoƙari ya cika alwala ya wanke waɗannan hazuwa na saboda ya samu wannan haske ina fata ka gane wannan ishtihadi ne na Abu Hurairah ya fahimci wannan fahimta Abu Hurairah ta yi wannan hadisi saboda haka shi ya samu malamai sun ce wannan italatin gora ɗin nan hazuwa don an samu wata ruwayan Abu Hurairah yana alwala ya wanke kawata sai da kawo jan gwiwa ya wanke hannu sai da kawo wajen wannan da mutsarsa malamai sun kace wannan ishtihadi ne na Abu Huraira ishtihadi ne na Abu Huraira saboda eh, da ya fahimci hadisin cewa kana iya wucewa kai kari ishtihadi ne na Abu Huraira shi yasa wasu malamai sun ce ba mustahabi bane kai wannan isala duk da wasu malamai sun tafi kan cewa mustahabi ne saboda aiki Abu Huraira saboda haka wannan idraji ne amma zai tasiri da da sauke da sauke ingancin hadisin saboda hadisin na mustafaku alaihi bukhari da muslim da sawaito shi ina fata ka fahimci wannan ai shi ne bayani tun azu ba kowane mudarris ba al'asal fil madarris ya kuna da is walakin ya ati fil ba'd ahyan yahtaju ila tafsir abinda sa malamai sun ka ambata shi kamar da nace cikin anwa adda'i saboda ni saboda akwai wani wasu mudraci wanda ya kasance minna akwai matsala wurin harza kama abin da ya faru wajen abin kasan da shababa da sun karuwaito wancan to don ba su kiyaye ba sun yi tsammani yana cikin alfazu in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai kari to amma idan ya zo cikin tafsir garibul hadith ko kuma istinbatul hukum min al hadith qabla itmam eh, qira'atul hadith wa hadha la yu'assiru ala sihhatil hadith idza kana sanaduhu tambaya ta karshe lokaci na gani ya ya na na

in ka iskat ya koma wani abu daban amma ziyada aka ne ziyada in dole kasance ina am ziyada ba ba iskat ba إن شاء الله زعم تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله